Jama'a masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Litinin muna biyar ga watan Jumada Sani shekarar Hijiriya ta 1445 wacce ta daidai da ranar 18 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2023 masu kallon da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. da farko dai muna muku barka da sallar zagayowar cikon shekaru 65 da kasar mu Nijar ta zama jamhuriya. To madalla masu kallonmu da sauraronmu a albarkacin zagayowar cikon shekaru 65 da kasar mu Nijar ta zama jamhuriya. Shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani a jiya da dare ya yi wani jawabi ga 'yan kasa. inda za ku ji fasarar wannan jawabin daga bakin alhaji bizo abubakar 18 ga watan disamba na shekara ta 1958 zauke ranar 18 ga watan disamba na shekara ta 2023 yau shekaru 65 kenan da kasancewar kasarmu nijar jamhuriya kenan yau babbar rana ce gare mu mu 'yan ƙasa 'yan nijar in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani ya ce albarkacin haka ina buƙatar mu yi waiwaye adon tahiya mu dubi shekaru goma da suka shuɗe na jagorancin da aka yi a ƙasar nan idan muka yi wannan duba to ba shakka za mu zub da hawaye saboda lalacin da ƙasarmu ta faɗa a ciki da rashin adalci da zaluncin da suka hana a samu damar girka tsari na gari na ci gaban ƙasa wanda ɗan ƙasa zai iya rayu cikin aminci walwala da wadata. kamar yadda kuka sani in ji shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani kamata ya yi a ce tsarin mulkin demokaradiyya ya gudana a kan jagoranci nagari da adalci da shari'a ta gaskiya to amma kash mu a nijar siyasa ta hana haka siyasa ta zamo sana'a siyasa ta zamo hanya ta neman haramun ido ruhe tare da taka dokokin kasa da na addini da kuma yin watsi da duk kyawawan al'adunmu ga baki ɗaya. Wannan kasawa da gwamnatin da ta shuɗe ta nuna wajen tsayawa tsayin daka domin magance matsalolin tsaron ƙasa shi yasa suka je neman ceton rai a gidan maye inda suka jajibo muna dakarun ƙasashen turai hasali ma na ƙasar faransa wai don su zo su taya mu yaƙi da ta'addanci alhali su ne 'yan ta'addan ma da kansu shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani ya ce wannan biki karo na 65 da kasancewar ƙasarmu jamhuriya ya zo daidai da lokacin da yankin sahel ke canza sheƙa da fata zuwa ga hanyoyi waɗanda ƙasashen yankin sahel za su yi amfani da su domin kula da kansu da kansu ta hanyar korar dakarun faransa daga ƙasashen namu abinda ya ba mu damar ƙara kimtsa kanmu da kuma girka kungiyar kawance tsakaninmu da makwabtanmu domin yaƙi da ta'addanci da duk wata barazanar tarwatsar da ƙasashen namu na yankin sahel bisa ga jajircewar jami'an tsaron ƙasarmu yau sai hamdala saboda hare-haren ta'addanci sun yi ƙaranci sosai a sakamakon wannan jan ƙoƙari na jami'an tsaron ƙasar nan mutanen da duk suka gudu suka bar gidajensu suka nemi mafaka a waɗansu wurare to a yau suna nan ga komawa a garuruwansu na asali haka zalika kuma makarantun boko fiye da 200 da aka rufe a yankin jihar tilaberi yau shekaru uku kenan to a bana waɗannan makarantu sun buɗa yara na nan na ɗaukan karatu a cikinsu baza jami'an tsaron ƙasa da muka yi a hanyar burkina faso shi ma a yau ɗin nan ya ba da dama ga 'yan kasuwa da su samu shigowa da kaya iri-iri haka zalika masu sufuri ma na iya zuwa da zauwa dangance da haka ina matukar jinjina ma jami'an tsaron ƙasarmu da suka tsaya tsayin daka domin kare martabar ƙasar nan da tabbatar ma 'yan ƙasar Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ina kuma kan gaisuwa ta ta ta'aziyya ga duk lahirin iyalan waɗanda suka rasu cikin wannan gugurmaya soji ne ko kuma horar hula. Allah ya ji kansu da gafara in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Abdulrahman Chani. Bayan haka ya ce ina kan gaisuwa da jinjina ta musamman ga mutanen mali da burkina faso da gwamnatocinsu da suka dafa mana domin raba mu da miyagun shaidanu 'yan bakar anniya na kasar faransa waɗanda suka tsunduma al'ummomin ƙasashenmu cikin halin ha'ula'i da kuma taɓarɓarewar al'amuran rayuwar yau da kullum ga baki ɗaya yau shekara da shekaru amma allah da ikonsa in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani yau ta hanyar wannan kawance da muka yi na kasashen sahel ios mun tabbatar da muhalkin shugabannin da suka gabace mu a jagorancin waɗannan ƙasashe namu shugabannin da tun wancan lokaci suka yi hange da tsinkaye na ganin cewa tilas sai mun tashi mun tsaya da kanmu domin mu ceci kanmu da kanmu kada mu yarda mu raɓi turawan faransa saboda su ne maƙiyanmu to a yau ni a matsayina na shugaban ƙasa na niger Birgediya Janar Abdurrahman Chani da shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Traore da shugaban kasar Mali Hasumi Gwaita mun lashe takobin kafa babban tarihi na tabbatar ma Afirka baki ɗaya cikakken 'yancinta ba wai mu kawai ba mu namu guri Afirka kakaf sai mun kwato ta daga hannun tura mulkin mallaka 'yan baka aniya da ba su son alheri a kanmu. A nan cikin gida Nijar Sauyin da aka samu tun a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ta hanyar Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ya zaƙulo wani irin kishin ƙasa wanda bai misaltuwa ga 'yan Nijar, inda yau al'ummar Nijar na birni da na ƙauye ga baki ɗaya kakab suka haɗa kansu don ceton ƙasar nan. Haɗin kai wanda ba a taɓa ganin irinsa ba har abada, abin da ke ƙara tabbatar muna da kyaukyawar niyyar 'yan Nijar ta sake hali da nazari domin gina ƙasar nan. da kuma ƙoƙarin kare dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya hore ma Nijar. Wannan niyya zancen ƙasa ne Labu Sanino, in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Abdulrahman Chani kamar yadda 'yan Nijar da kansu suke furtawa a koyaushe. a ci gaba da jawabin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya janar Abdurrahman chani ya taɓo zancen sediyawo da kuma tsinannun takunkuman nan da ta ba ma nijar shugaban ƙasa ya ce sun yi haka ne ba don komai ba wai don su gurfanar da ƙasar tamu su ƙara durmuya mu a cikin bautar faransa da kuma gwamnatin da aka hambare amma sai da yawo da iyomuwa da ma faransa sun manta da cewa al'ummar Nijar jikokin manya-manyan mayaka ne zarumai waɗanda sunansu ya yi fice a duniya to a yau muna ƙara tabbatar ma faransa da sai da yawo da iyomuwa cewa niger tamu ce ƙasarmu ce ta gado ƙasarmu ce ta asuli kuma mu ne muka fi kowa cancanta mu tsaya mu zage ne mu gina ƙasarmu mu kyautata halin rayuwar al'ummar mu sannan mu gindaya ma ƙasarmu alƙiblar da muke so ta bi da kuma tsarin rayuwar da muke so ta gudana a kai insha Allahu. Lokacin nugunugu ko cuku-cuku ko maguɗi ko dogon hannu da dai duk waɗansu miyagun tabi'un da ke lalata ƙasa ya ƙare in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani ba za mu sake yarda ba da duk wata danniya ko hargagi don biyan bukatar waɗansu ƙasashe na waje idan muka haɗa kanmu mu 'yan niger yau za mu iya cin nasara akan kowa kuma akan komai domin ci gaba da tahiya tare a cikin fahimtar juna nan ba da daɗewa ba za mu kira taron ƙasa domin tattaunawa a kan tsarin sabuwar wannan tahiya ta ƙasar mu niger idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu bayyana wannan manufar tamu dalla-dalla dangance da gudunmuwar 'yan ƙasa kuwa mun girka gidauniyar ceton ƙasa ta FSSP don 'yan Nijar na birni da na ƙauye manya da yara su ba da su saboda ginin ƙasa da kuma ceton ƙasa. A nan ina matuƙar godiya sahihiya zuwa gare su baki ɗaya game da irin yadda suka ba mu haɗin kai a cikin wannan tahiya. Dangance da handamar kuɗin ƙasa da aka yi a cikin jagorancin gwamnatin jamhuriya ta bakwai mun girka hukumar kwaldef domin ƙwato haƙƙin ƙasa da waɗansu tsirarrun 'yan ƙasa suka wawashe akan haka na yi alkawalin adalci da bin doka wajen amso wannan haƙƙi na ƙasa kuma da gani har ilahirin mabiyana baki ɗaya ba za mu yi katsalandan ba ballantana mu hana wannan hukuma ta kwaldaf ta cika aikinta ta sabke nauyin da ya rataya a wuyanta ba saboda haka duk wanda aka kama dumu-dumu da laifin handamar dukiyar ƙasa to gaskiyarsa ta hishe shi in ba haka ba ya kuka da kansa wannan alkawali ne da ni ɗauka maraina in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya janar abdulrahman chani da ni da ilahirin mambobin majalisar ceton ƙasa ta sai nsp kuma idan allah ya so wannan alkawali za mu cika shi kamar yadda kuka sani ya ku 'yan ƙasa 'yan niger damanar bana dai ba ta yi kyau ba sosai kamar yadda muke bukata akwai waɗansu wurare da suke da karamcin abinci amma gwamnati ta riga ta ɗau matakan da suka dace domin cike giɓin abin da aka rasa in ji shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman Cani. wanda ya ci gaba da cewa muna tare da ƙasashe aminan nijar waɗanda ke dafa muna domin cimma wannan guri ƙasashe kamar ire-iren su gine konakiri da ƙasar chadi da algeria da morocco da gine equatorial muna jinjina musu akan haka sannan muna yin jinjina ta musamman ga ƙasar togo da ta yi ruwa ta yi tsaki wajen ba mu cikakken goyon baya da kuma taimaka muna a lokacin da muke cikin tsanani ni kuma a karan kaina in ji shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani zan ci gaba da lunka duk kokarin da nake iya yi da kuma kuzarin da allah maɗaukakin sarki ya bani domin in tabbatar ma kasar mu Nijar cikakken tsaro da ci gaban al'umma da kyautata halin rayuwar al'umma da kyaukyawar zamantakewa cikin haɗin kan 'yan ƙasa kuma ina fatan 'yan Nijar na birni da na ƙauye ƙanana da manya suna tare da ni a cikin wannan tahiya domin cimma wannan guri. Ƙungiyar farar hular nan da ake ce ma kwasana ta kira wani gagarumin taron gangami a harabar dandalin Place de Concertation. Wannan kin a albarkacin zagayowar